Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Halima Abdulra'uf jagorar shirin. Maza da kan da matan gidan ma Madalla. To a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu duba dalilan da ke kawo tasgaro ga ci gaban ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin kirkire-kirkiren fasahar zamani da matasa a Najeriya ke fuskanta da kuma hanyoyin da za a bi wajen kawo ƙarshen su ta wajen samun tallafi daga waɗanda suka yi nasara a fannonin kenan wato mentorship a turanci taimakon kuɗi ko cibiyoyin ba da horo daga gwamnati da kuma masu zuba jari. Bayanai dai sun yi nuni da cewa samun jagoranci daga waɗanda suka samu nasara a rayuwa ko suna da ƙwarewar bada taimako taimako akan duk abin da mutum ya sanya a gaba wato mentorship a turanci na tasiri ko kuma bada alƙibla ga waɗanda ake jagoranta shin waɗanne dalilai ne ke yin sanadiyar durƙushewar ƙanana da matsakaitan sana'o'in fannin fasahar ƙere-ƙere a tsakanin matasa a Najeriya malami a fannin fasahar injiniya a jami'ar Teesside da ke birnin Middlesbrough a ƙasar Ingila kuma jagora mai tallafawa matasan Najeriya ƙarƙashin shirin ƙungiyar Arewa Youth Mentorship musamman ta fuskokin tallafin kuɗin karatu kasuwanci da dai sauransu Dr. Tarik Galadanci Ahmad ya yi mana bayani. To akwai dalilai da dama da ya sa ƙanana da matsakaitan sana'o'i na kirkire-kirkiren fasahar zamani ba sa daɗewa idan aka fara su ya haɗa da rashin bincike. Sannan banda haka akwai kuma rashin sanin waye ma kwaston waɗin mutum da kuma ƙarancin kuɗi. Har ila yau akwai kuma ƙarewar kuɗi sannan kuma akwai rashin talla ko kuma in ce ƙarancin talla. To ta yaya mutum zai bi domin magance waɗannan matsaloli? Farko bin bincike kamar yadda muke ta faɗa yana da matukar muhimmanci dole ne mutum ya yi market survey ya to ya bincike kwarai da gaske ya gano wannan sana'a tashi wani irin matsala take magancewa sannan kuma suwaye za su amfana da wannan kirkire-kirkire da ya yi sannan kuma bayan haka dole mutum ya zama cewa ya tanadi kuɗi akwai hanyoyi da dama da mutum da ya fara harkar kirkire ta harkar fasahar zamani zai iya amfani da wajen samun kuɗi wanda ya haɗa da tallafi daga gwamnati ko kuma a nemi abin da ake cewa investors waɗanda su suna da kuɗi dama suna neman irin waɗannan sana'o'i ne da za su saka kuɗin su domin su samu riba akwai bashin banki da mutane suke ci kamar irin su microfinance bank da suke taimakawa da dai sauransu kuɗin nan kuma zai amfani ne waje guda biyu farko wajen assasa ita wannan sana'a tun farko wato capital expenditure sannan kuma da kuɗin da kake bukata zai iya yiwuwa wani lokacin wani abu da yake sa su waɗannan sana'o'i suke karewa sai riga mutum ya samu kuɗin da zai asasa ita wannan sana'ar amma kuma ba shi da kuɗin da zai ci gaba da tafi da harkar yau da gobe wato abin da ke kira operating cost tunda dole dama kai tunani ba kana farawa ka fara samun kuɗi ba dole kai lissafi ka ga cewa to ga iya kuɗin da kake bukata ga maybe kana da investors ne ko ko a'a ka samo kuɗi ne daga wani tallafi da gwamnati take bayarwa ko ko a'a daga banki ne da zai kai ka wani tsawon lokaci da har za ka fara samun kuɗi da zai zama cewa ita wannan sana'a tana iya tafi da kanta sannan kuma akwai harkar abin da ya shafi tallace tallace wato dole ne idan ka fara sana'a ya zama cewa ka tallata ta mutane sun san cewa ga abin da kake yi ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ya sa wannan sana'o'i suke karewa saboda mutane basu su ma san da su ba Dr. Tarik ya kuma yi karin bayani akan ababen da za su taimaka wajen ci gaba da ɗorewar ƙananan sana'o'i a wannan fanni na kere-kere. To idan kana so ka tsara kirkirar fasahar ka domin ta ci gaba dole ne ka nemi mentor wato wanda zai taimaka maka domin ah, bunƙasa wannan harkar kirkirar to farko amma kafin ma ka fara neman menta dole ne ya zama cewa ka yi ilimi ka yi bincike kamar yadda na faɗa da farko ka gano ma me kake bukata daga wajen shi menta din dole ne ka zauna ka rubuta abinda da samu menta taimaka min da sannan idan ka lissafa waɗannan abubuwa sai kuma ka shiga ah, fagen nema akwai mutane da dama da suke a Najeriya wasu suna kasashen waje waɗanda suke so su ba da lokacinsu domin su ba da tasu gudunmuwar wajen tallafawa su waɗannan masu tasowa. So idan kai identifying abin da kake so za ka hau yanar gizo ne kai ta dubawa akwai manhajoji daban-daban waɗanda suke professional abubuwa ba wai harkar abin da za je na raye-raye da kaɗe-kaɗe ba harkar abu da zai zama cewa abu ne da kake nema na mentorship in ya so sai ya zama ka samu wanda zai taimaka maka da ka samu menta dama amma already ka san me kake bukata sai ka gaya mishi to ga abin da ka fara ga inda ka kai ga kuma taimakon da kake so shi yayi ma a nasa bangare malami a jami'ar sarki fa'ad da ke kasar saudiya kuma jagora a shirin kungiyar arewa youth mentorship dr yakubu sani wadil ya bayyana cewa akwai ababe da dama da ke yin tarnaki ga matasa masu basirar kirkire-kirkire ko kasuwanci su kai ga gaci kamar yadda kika tambaya gaskiya ne dan yana daga dalilin da ya samu muka yi tunanin kafa wannan kungiya ma mun fahimci fahimci cewar akwai matasa da yawa a arewacin najeriya da wato suna da basira ko ta karatu ko ta kere-kere ko ta kasuwanci ko wani abu amma ba sa iya cimma gaci kuma ba wani abu ne dalili ba saboda ba su sami wato mentor wanda zai guiding ɗinsu wanda ya yi taɓa gwada abin ya yi nasara ya nuna musu inda suke yi daidai ya nuna musu inda suka yi kuskure saboda kar su maimaita to sai ga kawai ana barin mutum ne da karan kansa da abin da ya yi ya gwada in ya yi nasara shi kenan idan ma bai yi dai nasara ba dai shine ya jiyo so wannan ba karamin matsala ba ne gaskiya ba wata al'umma da za ta ci gaba idan na gaba ba su jagoranci na baya ba so wannan yana daga cikin manufofin da ya sa muka samar da wannan kungiya ya kamata da wanda suke sa'annin mu da wanda suke na gaba da mu duka su zo a haɗu a ga kowa akalla duk wanda ya nasara a wani fage to ya za a yi kai ma ka ɗauko wani wanda yake yana buƙatar taimakonka ka nuna masa shi ma yanda zai kai ga nasara a wannan to wannan yana da matukar muhimmanci gaskiya kuma ya kamata a gwamnatance ma a samar da wani tsari na mentorship din shine abin da dama guidance and counseling ya kamata a ce ana yi to tunda da akwai irin wannan tsarin a ƙasa kamata yayi kawai ina ga a inganta shi sannan 'yan kasuwar mu su ma su dinga janyo mutane sannan su ma mutanen kuma waɗanda duk aka janyo su zama masu biyayya su zama kuma masu amana to dole sai su mentis din wato waɗanda eh, ake horarsuwa din sun zama masu da'a masu gaskiya sannan su ma waɗanda suke koyarwa ɗin mentors ɗin kenan su kuma su yi haƙuri sannan kuma a kyautata niyya to sake ga duk abin da mutum zai yi ya sami nasara insha Allah. Kazalika Dakta Yakubu ya yi ƙarin bayani a game da batun haɗa waɗanda suka samu nasara a duk fannonin da suke da kuma waɗanda ke buƙatar taimako yana mai cewa. Ta yadda za a yi a haɗa wanda suka yi nasara da kuma wanda suke buƙatar tallafi don su ma suka yi gagaci. Wannan wani tsari ne da idan aka fito da shi tabbas zai taimaka amma ina wato gizo yake sakar dole sai ka samu su wanda suka yi nasarar kuma suka yadda suna so za su yi abin da ake cewa giving back to the society to sannan ne zaka ka iya koda kana so ka tallafa wa su waɗannan za iya kamar yanzu misali mu a nan arewa mentorship abin da muka yi shine sai muka tallata cewa duk wanda yake da sha'awa yana so zai bada gudummawa wato ya ba da bayanai akan kansa ya bada sai muka rubuta muka yi compiling muka hada a form can kuma masu buƙatar to masu bukatar ne suna da yawa ko mutum ɗaruruwa nawa ka tara wanda za su taimaka din in kika kwatanta da yawan wanda suke buƙatar taimakon sai ke ga wato in dambu yayi yawa baya jin to amma ni a fahimta ta ana yi yafi ba a yi ko mutum ɗaya ne ka tallafawa to yafi a ce ka zauna baka tallafawa kowa ba to sai ki ga daga ƙarshe society din wato al'umma din ta kai ga gaci an yi nasara kuma yawan mu sai ya zama alkhairi a gare mu idan wanda suka yi nasara suna janyo wanda su ma suke da buƙatar a nuna musu hanya to sai ki ga an samu abin da ake so a yanzu dai Kwararru daga fannoni daban-daban waɗanda suka fito daga arewacin Najeriya suna ƙara bada ƙarfi ga aikin bada shawara da jagoranci ga matasa masu tasowa a cikin ƙasar. To masu sauraro baki ɗaya kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Kewar kayan ba nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ki